This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 22, 25 da goma sha shida Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a ko da yaushe akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da yau ranar Alhamis 3 ga watan Disamba na shekara ta 2015. Ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafan Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran. To, Sarfilu hukumomin birnin San Bernardino a jihar California sun ba da sunayen mutane nan guda biyu da suka kai farmaki jiya suka kashe mutane da yawa. ingila ta fara fatattaka isis bayan da majalisar dokokin ƙasa ta amince mata ta yi haka an cafko wasu manyan jigogin fifa guda biyu da suke da hannu a badakalar cin hanci sannan an canja hukuncin da aka yanke ma dan gudun fanfalakin na afirka ta kudu oscar pistorius kanan labaran kenan aka ji wasu 'yan kuna bakin wake da ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne sun kai hari a ƙasar kamaru wannan bakin wake guda biyu suka kwancewa mai a jikinsu a wajen da 'yan yawon bude idanu suke zuwa shakatawa wanda ake kira waza sun kashe mutane guda shida da 'yan kunan bakin waken guda biyu haka kuma muna ɗauke da rahoto akan matsalar cin hanci da rashawa da suka yi wa ƙasashen afirka katutu ciki kuwa har da najeriya wasu masu carshi sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamari Haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na jimmai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a barkanku da wuni. Hukumomin birnin San Bernardino na jihar California da ke na Amurka sun tantance sunayen mutane guda biyu wanda suka kai wani farmaki da bindigogi jiya akan wata cibiyar kula da mutane masu fama da nakasa. inda har mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu goma sha bakwai kuma suka samu raunuka iri-iri su mutanen biyu da babban sufetin 'yan sandan wannan birnin na banadino wato gerald baguwan ya bayyana sun hada da sa'id faruk dan shekaru 28 da haihuwa wanda haifaffen ba amurke ne da kuma wata mace mai suna tashfin malik ita kuma ya shekaru 27 da haihuwa fito 'yan sanda ya ce mai yiwuwa ne mutanen da wato shi mutumin da ko matar ko dai mata da miji ne ko kuma suna shirin sai aure to amma kafofin watsa labarai a akalla guda biyu da suka hada da kamfanin dillancin labarai na ap da kuma jaridar los angeles times sun ce sayid da tashfin mata da miji ne har ma sun taba haihuwa mista burgon ya ce shi faruku din ma'aikacin sashen kula da lafiya ne na karamar hukumar mulki ta san benedino wanda a lokacin da abin ya faru a jiya din yake cikin masu shiryawa cibiyar kula da nakasassu hidimomin kirsimati an ce faruku ya bar wurin a lokacin da ake cikin wannan shirye ne a fusace ya je ya dawo da ita tashfin din kuma kowannensa yana dauke da tarin bindigogi da albaru sai iri-iri jiragen saman yaƙi na ingila sun fara fatattaka sansanonin mayakan isis da ke siriya sa'o'i kalilan bayan da majalisar dokokin birtaniya din ta amince da daukan wannan matakin na yakar 'yan ta'addar a yau ne ma jami'an tsaron ingila suka tabbatar da cewa lallai jiragen yakin na ingila sun taso daga sansaninsu da ke cyprus suka je suka kai hare-haren akan sansanonin da ke syria kuma suka dawo nasu sansanin lafiya sai dai jami'an tsaron da suka ba da bayanin waɗanda suka nemi kada a bayyana sunayensu ba su ba da wani cikakken bayani game da wuraren da aka kai harin ba balle kuma barnar da aka yi wa 'yan ta'addar a wayoyi goma aka share ana tafka muhawara jiya a majalisar dokokin ta ingila wanda bayansa ne majalisar ta amince da bukatar da firaminista david cameron ya gabatar na abar ingila ta shiga yunkurin da kasashen duniya ke yi na yakar 'yan kungiyar isis din To muna ba ku labaran duniya nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi amfani da jawabinsa na shekara-shekara kan halin da ƙasa tashi take ciki wajen yin kira kan ƙasashen duniya su haɗa ƙarfi su yaƙi da ta'addancin da ke aukuwa yanzu a ƙasashen wato Siriya. sai dai kuma a cikin wannan jawabin da ya gabatar a majalisar dokokin da ke can birnin moscow shugaban ya fito balo-balo yana zargin kasar turkiyya da cewa tana sayan man fetur daga wajen su 'yan ta'adda din ya ce muddin kuma kungiyoyin ta'addanci suna samun kudaden shiga fa to ya kasa za ta yi wuya dangantaka rasha da turkiyya dai ta yi tsami sosai bayan da jiragen yakin turkiyya suka kakkaɓo wani jirgin yaki na rasha a cikin watan jiya a can kusa da inda turkiyya ta yi kan iyaka da siriya inda yanzu haka ita rasha din wacce ke goyon bayan shugaban siriya bashar al-assad ke yaƙa su masu adawa da shi ma'aikatar shari'a ta ƙasar switzerland ta ba da sanarwar cewa an cafke mataimaka biyu na shugaban fifa da suka hada da alfredo hawit da han angel napod a ci gaba da ake na fararautan masu hannu cikin badakalaccin hanci da rashawa da ake addabar hukumar ta kwallon ƙafa ta duniya ma'aikatar shari'ar ta ce jami'an biyu sun so su yi jayayya da ƙoƙarin da aka yi na maido da amurka don yi musu shari'a jami'an na switzerland sun ce amurka na tuhumar cewa waɗannan jami'an biyu na fifa sun karɓi cin hanci na miliyoyin daloli mr nafud da mr howard dai na cikin jerin jigajigan fifa da amurka ta daɗe tana farauta a sanadin gagarumin almubazzarancin da aka yi a cikin hukumar ta fifa kotun ɗaukaka riki ta afirka ta kudu kuma ta ce ta samu hamshakin ɗan gudun famfalakin nan da ke da nakasar kafafunsa na ita afirka ta kudu wato oscar pistorius da laifin kisan kai kuma na ganganci wanda wani yake nufin cewa kotun kenan ta canja hukuncin da aka taba yanke mishi a can bayan na laifin yin kisan kai amma ba da aniya ba a yau ne kotun ɗaukaka rikin ta bayyana wannan sabon hukuncin da ya canja wanda aka yanke mishi bara dangane da kisan budurwar shi liver stinkamp alkalin kotun eric leach ya ce koda pistorius ya dauka wanda ya auna yana harbi wani da bai sani ba ne kuma ya san cewa budurwarsa ta sace yake harbi duk ya san abin da yake aikatawa ba daidai ba ne kuma abin na iya kaiwa ga asarar ran wani saboda haka cewar alkalin ba wani tasiri akan wanda aka kashe cewa wai wanda aka sani ne ko kuma wanda ba sani ba to yanzu da yake laifin kisan kai na ganganci ne aka yanke mashi kuma laifi ne da akalla yake dauke da hukuncin daurin shekaru goma sha biyar yanzu a sake mai da maganar a kotun farko domin a sake yanke shi pistorius din wani sabon hukunci. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin wasu 'yan mata da ake zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wani wajen da 'yan yawon bude ido ke zuwa shakatawa wanda ake kira waza. Ga rahoton wakilin Garba Awal daga Kamaru. Gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin yau Bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke babban birnin jihar Marwa na yanda 'yan kunnen bakin wake guda biyu suka kwancewa mai a jikinsu a wajen da 'yan yawon bude idanu suke zuwa shakatawa wanda ake kira waza. sun kashe mutane guda shida da yankunan bakin waken guda biyu sannan na ukun su kuma shi kan zaratan sojojin nan na kasan jamhuriyar kamaru biyar sun samu nasarar kashe shi kafin ya tada wa man da ke jikinsa mutane tara kenan suka sheka barzau shi ma ministan labarai kuma kakakin gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru isa ciro mabakari shi ma cikin jawabinsa ya ce Parmi les ennemis neutralisés, on compte notamment le nommé à la du Ghana yanzu dai kasar ta kamaru ta tanke shugaban yan boko haram na kasar mai suna abba gana wanda shine yake jagorantar hare-haren da ake kaiwa a fadin kasar baki daya kuma ya ce dakarun tsaron kasar kamaru da dakarun tsaron kasar tarayyar najeriya suna aiki kafada da kafada a tsakanin su domin cin buri na gamawa da yan ta'addan boko haram sannan ya ci gaba da cewa wannan lamari da ake fama da shi na hararen dan boko haram yanzu dai zai zama tarihi akan iyakokin kasar guda biyu ta hannun kuma an samu gawan mutane guda bakwai a gonar wani ɗan ƙasar tarayyar najeriya amma mazauni a wani ƙauye da ake kira basi a jihar littoral kan haka ne gwamnan jihar littoral jedone eba debuwa ya kai ziyaran gani da idanu domin gani irin abin da yake wucewa a wannan gonar wanda take da tazaran kilomita ɗari biyu daga gwamnan jihar duwala gwamnan ya ce rapidement sécuriser le secteur wannan mutumi a halin yanzu ya ari takare amma jama'an da suna ci gaba da bincike domin gano gaskiyar lamarin a halin yanzu dai wakin guda bakwai suna hannun yan sandan kwana-kwana domin yi musu binciken kwakwa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru mu mai gina la mugunta Gargaɗe mai gina mugunta. mugunta. Gargaɗe mai ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina mugunta. To a gaida garba awal. Cibiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira Transparency International a turance ta fitar da wani rahoto kwanan nan wanda ke nunin cewa cin hanci da rashawa sun yi wa kasashen afirka katutu musamman ma a najeriya duk wada ƙoƙarin yaƙar matsalar da ake yi to koya masana ke ganin wannan batun wakilin mu nasir adamu el hikaya ya ji ra'ayoyin wasu masu sharhi to in suna da wuka da nama sai mu kyalisi sai sun kashe kasar gaba daya nan ma dai tuna baya ne ga yadda shugaba buhari ke togaciyar ko dai najeriya ta kashe cin hanci da rashawa ko matsalar ta kashe najeriya Rahoton cibiyar yaƙi da cin hanci ta duniya da tabbatar da amana Transparency International da ke nuna yawanci shugabannin Afirka sun yi alwashin yaƙi da cin hanci a lokacin kamfen, amma da alamu yaƙin yana gallaba su saboda tsanantar matsalar da watakila kasa hukunta wasu idan sani ko ma a ce waɗanda suka fi ƙarfin doka. Ƙasashen kudu da Sahara da suka haɗa da yankunan Afirka ta yamma na cikin wannan matsalar tsundum, inda kusan mutum zai wuya ya samu wata alfarma ko da ko haƙƙinsa ne ba tare da bada na goro ba. wani jami'in diplomasiya da ya aiki a wasu kasashen afirka ya duba tsanantar da lamarin ya yi a najeriya fiye da wasu kasashen yankin corruption da shi shugaba buhari ya ce yana so ya fighting ina ji shi ma sai ya koma ga ma'aikatan gwamnati su suke taimakawa 'yan siyasa wajen satan kudin gwamnati kai misali ma kamar a ce a wasu ma'aikatun mu ɗauka ko na kasashen waje ma'aikaci da zai ritaya a disamban nan an ɗauke shi an kai shi aiki a kasan waje bayacin kuma a dokan na civil service ya kamata a ce ya tafi retirement leave wata uku kamin nan lokacin ritayansa na najeriya in ma ba mu zo kan namba ɗaya ba to ba za mu wuce ɗaya zuwa biyu ba to kuma ga abinda shugaba yake so ya fighting amma su ma'aikatan gwamnati yana fighting din corruption su ko suna warwarewa ta wani wuri mai sharhi kan lamuran demokuraɗiyya anas dan yaba na ganin da dukiyar al'umma ya zama ruwan dare ga waɗanda suke rike da mukamai ko ko suka taba rike manyan mukaman duniya ba kasar da ake sata irin najeriya za ka ga mutum bai aikin komi ya zama gwamna ya zo ya gina gida gidan musamman zai kai naira miliyan 500 ko 1 biliyan ina samu kuɗi abin ma ban tsoro wai mutane su to su ɗibi kuɗin jama'a wai talaka su taru bakin garkarsu kuɗin da an ka ce a ba mutane ilimi wai ka taigar ka wanda ɗiba maka kuɗi kana mai hwadanci kana zaune bakin garka kana roƙo ya ɗauko kuɗi shi baka kana nufin su ma talaka suna da nasu laifin kenan talaka suna nasu laifi sosai wato abin da naka dibi wa ƙasar gayo duk gwamnan da shekara takwas ya ɗibi kuɗin jiha ta da naira biliyan ɗari da hamsin in ka tafi dubai za ka ga ginonin su in ka tafi ingila za ka gani su da gidaje gidajen nan ma da sun ka ingila biya suka yi haraji ake cin suna biyan gidajen anas kai ba jami'in yaƙi da cin hanci da rashawa bai na ka samu irin waɗannan bayanai ga sunan da filazoji abuja da gidajen haya in ka tai dubai za ka ga filaza a ce maka ta wani ce ina ya samu kuɗin arzikin da an najeriya ya wuce a bari dan najeriya shi shi bara arzikin da akwai najeriya ya wuce a ce yan najeriya sun lalace sun koma gana suna karatu ko sun koma sudan yau saboda lalaciya kenya an ka ce yan najeriya suna zuwa karatu rahoton na cibiyar yaƙi da cin hancin ya ce akwai ƙasashen da ke tabukawa wajen wannan yaƙin a nahiyar kamar botswana lesotho burkina faso da senegal shin wannan gwamnati ta najeriya za ta samu nasarar jera ƙasar a sahun masu kyamar cin kuɗi kuɗin haramun lokaci ne zai nuna don kuwa sanannen ƙauli ne a Najeriya in ka ɗaura yaƙi da cin hanci to shi ma hancin zai yunƙuro don ramawa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yau su baba ba a wata ba a juya mu bai kyale ɗin kaji ni ba zan fasa waka ba na Allah ya abinci na kowa ne sani da waka ne kuma kowa sani waka ne. To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha biyar. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. Har yanzu muna tare da Alhaji Ubamana mataimakin daraktan yada labaru na hukumar alhazan Najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Yau za mu fara ne da wannan tambaya daga kanan dabo. Wa alaikum salam. sunana rabi ne waya limawa shugaban kungiyar zumunta social network of nigeria tambayar da zan yi bamba ko ita ce guda biyu ne ta ina so in tambaye shi cewa me yasa sau da yawa ake samun matsala wajen tafiyar alhazanmu ko dawowarsu abin da nake nufi duk sanda za a kai shi zuwa ƙasa mai tsarki sai an samu matsala ma'ana sai an nemi ma alfarma daga ƙasashen. domin su kara mana wasu kwanaki domin a kara su iri alhazanmu haka ma wajen dawowa hmm. ina fatan bako ya fahimci wannan tambaya wannan tambaya ta biyu ita ce wannan yanayi da aka shiga na asarar rayuka a ƙasa mai tsarki wanda a hasashe da kuma masana yadda suke faɗi ba taɓa samun kamar wannan ba to kuma har ya zuwa yanzu ba a ji hukumomi sun ce za su ɗau wani mataki a nan gaba don tsone da kauce faruwar hakan ba me za ka ce dangane da wannan kuma bayan haka wanne yunkuri hukumar hajji ta ƙasa ta yi na ganin an biyawa waɗanda suka mutu biya kasancewar jiha ta ta kano kusan tana ɗaya daga cikin jihohi na biyu waɗanda aka fi asara a wannan ƙasa ta najeriya to ka gama tambayoyinka eh waɗannan su ne tambayoyi to malam uba ka ji tambayoyin nasu ko na ji to na farko dai a ina gaba kai wa ita hukumar zai ko su jihohi adalci ba idan ka ce wai a shekaru kamar biyar zuwa shida da suka wuce ana samun wahalar ɗaukar mahajjata a najeriya a zan iya bugun kirji in ce ma babu a wannan shekarun da na faɗa ba ranar da a ita kasar najeriya ko su irin eh, hukumar zai ta kasa ko gwamnatin najeriya ta nemi alfarmar cewa kara mata lokaci bata gama daukan mahajjatanta ba sai ma gama aikin jigilan da muke wani lokaci har sati guda kafin a rufe filin jirgi na sarki abdulaziz na jidda kuma bugu da ƙari ma yanzu don ma a samu sassaucin abubuwa mu ba kamar yadda suke sauka jidda ba yawanci sama da fiye da rabi fiye da kasance cikin alal misali bana jidda suka sauka madina suka sauka ba su ma sake ziyara ba sakamakon yin da dan aka sauke ka jidda sai ka ta shiga mota ka je ka ziyara an ko lokaci ya kure sai ka tsaya bayan arafa ka je ki ziyara ba bana kwata-kwata mu da suka tsaya suka koma yin ziyara saboda nasarar da aka samu zuwa kai su madina bai kai bai taka karaya karya ba wajen dawa eh zan fahimci damuwar da mutane ke nunawa dalili ko shine yawancin mahajjatanmu da an sago arafa duk dan kuɗin da yake gurin su guzuri suke saya da shi sai ka ga mutum ya tsaya wani lokaci na abinci ma ya zama mara kaya wanda shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ita hukumar alazai ta ƙasa ta ba da shawara a dinga ciyar da mahajjata a makka da madina don koda ba ka da ah, kudin da za ka kara sayan guzuri abinci ba zai zama masa matsala ba to yawanci sai daga kowa shi dole so yake a ɗauko shi a kawo shi a kan lokaci wannan kuma ba zai ba babban matsalar ma da ake samu shine a ah, ita wannan wanci wannan filin jirgin sama na sarki aziz kusan kowa ta nan yake tashi ya koma gida na ce ah, a kasashensu so ba najeriya kaɗai ba ce kowa kokari yake bi wannan hanyar ya dawo gida so akwai cunkoso yawanci sati na farko gaskiya ana samun cunkoso sai bayan sati guda ne abubuwa ke dan budawa to saboda wannan dama mutane da yawa sai kaji suna wannan korafin ba tare da fahimtar me ke kasa ba tambayar ta biyu wannan abun da ya faru gaskiya ita ah, hukumar ah, saudiya abin da ta nuna ƙasar duniya shine duniya shine za ta sa kwamiti ya tsaya ya bincika ya ga dalilin da ya sa wannan abu ya faru kuma yaya za a yi a yi maganin shi gaba matsayin najeriya a nan ko hukumar alazai eh, ta ƙasa shine shawarar da ta bayar duk wata ƙasa da ta rasa mahajjacinta ko ya ji ciwo a wannan ah, hatsari da ya faru to ita ma a janyo ta a sa ta cikin wannan kwamiti don a ba shi fuska da kowa zai san an kare 'yancin mahajjatan shi maganar diya gaskiya yanzu kai maganar diya tunda wannan kwamiti ba wai tabbatar mana aka ya fara aiki ba ko ko an ce mu zo mu shiga a za mu jira ne mu ji sai me sai mu ji me me eh, wannan kwamiti yake a yi na gyara ko na ba da diya kafin mu kai kukanmu. da fatan su wanda wanda suka riga mu zan gidan gaskiya Allah ya saka musu ba su jannatul firdaus amin to wannan tambaya da yayi malam uba ya sa ni ni ma ina da tambaya <laughs> to babban magana <laughs> wasu jihohi suna da tsari mai kyau wasu jihohin ko me yasa ne idan za a tafi in za a je aikin haji kafin alhaji ya tafi sai ya wahala tunda akwai wanda za a kawo za a ce ya zo za su tashi amma zai kwana biyu ya wuni sai dare a tashi kuma sannan inda ake ajiye mutanen nan ka san yadda uh, uh, pilgrims camp yake ba wani tsari aka yi ko a ce hotel ko wani abu haka kuma dawowa kuma bisa bayanin da muke samu uh, 'yan najeriya ne ake basu a waje cikin reception ma ba a bari su shiga sannan kuma an ce muku ku zo za ku tashi kun zo nan kun kwana kun wuni wasu jihohi in sun ga cewa ba jirgin sukan kama ma wasu su hotel me yasa haka ke faruwa duk dai akan tambayoyin da yi sannan batun wannan turereniya da aka samu bisa bayanin da muka samu akan cewa eh to wani yau aka ce wani ya rima ko kuma duk wani mai mukamin su idan zai zo shi ya je ya jifan shedan sai a rufe hanya bisa bayanin da muka samu kenan suka rufe hanya don shi wannan don mutum ɗaya kawai ya wuce shine wannan abu ya faru to ina gaskiyan wannan batu batun kuma diya din nan mun samu labarin akan cewa ita kasar saudi arabia ai abin na faruwa shi kanshi sarki salman na saudi arabia din ya ce za a biya diya ya sun ma faɗi adadin kuɗin da za su ba wanda ya rasu da kuma wanda ya ji ciwo to ajiya bari fara da maganan eh, wahalar da jihohi ke samu wajen ta yi alazar su kasuwa saudiya to an ce gaskiya ci gare ta wato gaskiyar abin shi ne yawanci alhakin wani abu yana kan jihohi kuma su kamfanonin jirage su ma lokaci suna da nasu lai don wani lokaci sai ka ga kamfanonin jiragen sun shirya amma jihohin ba su shirya ba sai su ce maka ko kuɗin guzurin su bai shiga hannu ba a banki bai kawo abun nan da sauri ba su kawo dai wani dalili da zai ya sa a samu a rashin tashin jirgin nan a kan lokaci jihohi na da laifi eh to me yasa suke cewa alhazai su zo a wahalar da su me yasa ba za a basu a gidajen su ba sai an tabbatar jirgin zai zo sannan a ce su zo eh to gaskiya wannan sai dai wannan tabbatar sai wa jihohi <laughs> to ya ba ni da <laughs> to eh. na biyu eh, kuma gaskiya kamar yadda nace jihohi na da laifi kamfanonin jirage na da laifi amma abin da ita hukumar alhazai ta yi kokarin yi don a samu magance wannan abin shi ne kowanne daga cikinsu in ya karya doka an sa tarar da za a mar don ya shiga hankalin shi zuwa gaba kuma su jihohin nan da kamfanonin jiragen nan sun san ana haka alal misali kamar magana da kika yi na ciyar da mahajjata ba jihohi ke ciyar da su ba idan kamfanin jirgi da aka ba alhakin ɗaukar jiha ya ce a fito da mahajjata su ko filin idan suka zo babu jirgi to doka ce ta ce dole ya kai su sun suka za tsaya tsawon wani lokaci dole ya kai su hotel su kwana kuma ya ciyar da su duk da yake ita hukumar alazai tana da shirin ciyar da mahajjata a nan filin jirgin sama amma doka ta ce shi kamfanin jirgin nan shi zai ɗauka alakin ya kai su hotel su kwana ta jirgi ya zo ya ɗauko su ya sa su a jirgi su koma akwai kuma laifi guda ɗaya shi ma da yake ake samu tsakanin wani lokaci gaskiya fasinjojin da ke ganin laifin su amma wannan ya fi eh, faruwa da kamfanonin jirgin yawo to a saboda kurewar lokaci sai makon gobe idan allah ya kai mu alhaji obama na zai ba da amsa ga sauran tambayoyin da ne masa a halin yanzu kuwa jami'ai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙan mu ta fari ta fito ne daga Bilyamin Rabi'u Kuringafa da bashar mai gyaran rediyo da Malam Garba na halikan ba wanda suka ce hakika mu al'ummar Najeriya muna jinjinawa gwamnatin Baba Buhari akan yadda ake kamen wasu masu hannu wajen talauta ƙasar mu Najeriya ta hanyar wasosan biliyoyin daloli da fatar wannan zai zama darasi ga masu rike da mukaman gwamnati a najeriya shi kuma naziru abokar sabo gusau cewa hukuncin ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da laifin yi ma yara mata kuma za fyaɗe daidai da yadda addini ya tanada shine kawai zai kawo ƙarshen wannan ɗabi'a a najeriya da ma nahiyar afirka da duniya baki ɗaya muna jajantawa dakar haɗin gwiwa da ma taimakon sojojin kamaru bisa nasarar da suka samu na kashe 'yan ƙungiyar boko haram tare da ƙwato mutanen da suka yi garkuwa da su muna fatan allah ya ƙara ba da nasara sako daga sanusi london boy gaidan sai kuma sakon sa da daura wanda ya ce yau ranar na kasassu wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware amma har yanzu na kasassu ba su samun kulawar da ta dace ganin ana son ƙuri'unsu a lokacin zaɓe amma da bukata ta biya sai a mai da su gugan yasa shi kuma buba mai goro gashewa cewa yayi gwamnatin najeriya ya kamata ki tashi tsaye akan masu kafa biyafura kada su yi karfi lamarin ya gagari kwandila da ƙarshe sai sakon muhammad sula garin rijiya wanda ya ce ya zama dole ne mahukuntar ƙasar amurka da na tarayyar turai su ɗauki matakan sanya idanu a kan kasuwannin sai da makamai a nahiyar su yin haka ne kawai zai kawo mana ƙarshen yawaitar hare-haren 'yan ta'adda a duniyar tamu ta yau to madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau bari mu koma gurin aliyu ba mu takaitaccen labaran duniya hukumomin birnin san bernardino da ke jihar california tana amurka sun ce sun ba da sunayen mutane biyu da suka kai farmakin nan da bindigogi jiya akan wata cibiyar kula da mutane da ke fama da nakasa har sha hudu daga cikinsu suka rasa su wasu sha bakwai suka samu rauni mutanen da aka ba da su ta hannun kwamishinan 'yan sanda bernardino dan jaro burguwan sun hada da sayid faruk dan shekaru ashirin da haihuwa wanda na amurka aka haife shi ko da yake balarabe ne da kuma wata mace mai suna tashfin maliki a shekaru 27 da haihuwa da ake zaton matarsa ce wasu kuma na cewa sun da ya shirin aure ne amma dai abin ya faru ne lokacin da shi faru kudin yake wajen shirye-shiryen bikin kirsimeti da ake wasu na su din kuma ya bar wurin cikin fushi ya je ya dawo da ita matar wannan su dauke da bindigogi sannan suka fara wannan harba-harban mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa jiragen saman yakin ingila yanzu sun fara fatattakar sansanonin mayakan isis da ke syria bayan da majalisar dokokin ingila din ta amince da ai haka masu sauraron mu anan muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe.